hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1438 daidai da 12 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 79 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyat al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usrat al-mustaqim yana karantar da mu ne aqidan musulunci dangane da alwala wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da fassarar malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu. akan yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwar kafirai musulmi ya guje ma al'amarin da ke da alaka da ainihin al'adun kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi ibn taymiya yana tattauna mana akan ainihin wato mas'ala da ke da alaka da idika na kwanaki inda tun farko ya raba mana cewa ana iya samun kwanaki kala uku akwai wuni wanda asali shari'a ta girmama wannan wunin shari'a ta girmama shi akwai wunin da wani abu ne ya faru a ciki wanda bisa al'ada ya cancanta a bashi wani girmamawa na musamman amma kuma sai shari'a bata ba da wannan girmamawa ba sannan kuma akwai wuni wanda yake shi kuma shine cikon na uku shine wuni wanda ainihin wato a cikin shari'ar akwai watan abinda shari'a bata taba recognize din shi ba kaga wannan shari'a ta girmama daya dayan kuma shari'a bata taba girmama shi ba kaga waɗannan suna ala tarafai na kaidin sannan akwai tsaka-tsaki wanda wani abu ya faru a cikinsa wanda a bisa al'ada a irin yadda mutane suke fahimta abubuwa da suna sa ran shari'a ta ba wannan abun wani recognition amma sai bata ba shi ba gaba ɗaya to waɗannan su ke yake mana bayani a kansu a nau'i na uku wanda yake cewa wato shine wuni wanda shari'a ta girmama shi amma ya ce kuma ko da shi wunin da shari'a ta girmama ɗin wajibi ne musulmi ya tsaya wajen aikata iya abin da shari'a ta ce a aikata a wannan wunin kar ya rage kar ya ƙara daga abin da shari'a ta tsara cewa a yi a wannan yinin to muna cikin waɗannan bayanai ne a inda ke gwamna misalan wasu ranaku waɗanda aka kara bid'o'i a cikinsu sai lokaci ya ƙware za mu tashi a inda yake cewa wa kama balagani annahu kana fi ba'dil qura yace kuma labari ya iske ni cewa a cikin wasu garuruwa a wasu alƙaryu yusalluna mutanen waɗannan alƙaryu suna yin sallah Ba'adal al bayan sallar magariba salatan sai a tashi a sake wata sallah misal magribi kamar yadda ake sallar magariba fi jama'atin a cikin jam'i da liman da mamu ha salata birrul walidaini waɗannan mutane suna kiran wannan irin sallah da suke bayan magariba su yi ta a jam'i kamar magariba suna ce mata sallar biyayyar iyaye Wakama kana Ba'adun nas yusalli kulla lailatin fi jama'atin salatal janazati kamar yadda aka samu wasu mutane kullum da daddare bayan sallar isha kafin a watse a masallaci sai a sake tashi a yi sallar jana'iza alaman mata minal musulmina fi jami'il ardi wai suna sallah ga dukkanin musulman da suka rasu a wannan wuni a gaba ɗaya faɗin duniya ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع da kwatankwacin irin waɗannan na sallolin jam'i da ake yi waɗanda ainihin Allah bai shar'anta su ba kama kawai a yi gari sai wani ya ce a fita a je a yi sallah raka a biyu a filin idi a yi addu'a Allah ya ba sarki wani lafiya ko Allah ya ba shugaba ne gamdakatar ya aikin alkhairi ko Allah ya kwato mana haƙƙinmu da aka rike mana na ma'aikata a hannun gwamnati kaza irin waɗannan salloli ire-iren su ne a waye gari kawai wani ya kirkiro mutane wata sallah ya ce a je a yi ba Allah ne ya ce a yi ta ba wa alaika an ta'alama ya kai mai karatu wajibi ne akan ka kasancewa annahu idastuhibba hibbat tatawwu'ul mutlaq fi waqtin mu'ayyad yadda abin yake idan ma dai ana ganin cewa mustahabbi ne yin taɗawu'i sakakke babu kaidi a wani lokaci na musamman wa ta taɗawu'u fi jama'atin kuma in an halasta yin wannan taɗawu'i a cikin jam'i lam yalzam min zalika taswigu jama'atin ba, ghairu mashru'a wannan bai lazimta daga nan kuma sai a shar'anta wa mutane yin wata sallar jam'i wadda Allah bai hukunta a yi ta ba fa farqun bainal babaini yace akwai bambanci tsakanin abubuwan guda biyu ma'ana wa zalika anna al-ijtima'a li salati tatawwu'in aw istima'i qur'anin au dhikrillahi wa nahwi zalika domin kuwa a taru a wuri guda don ai wata sallah ta taɗawu'i a tare a cikin jam'i a tare a wuri guda don a saurari karatun alkur'ani ko ambatan Allah wa hau zalika ko makamancin wannan idza kana yuf'alu ahyana idan ya zama wani lokaci ne ake yi fa hadha hasan mala yace wannan babu laifi babu laifi dan mun zo wajen zaman wani majalisar mu maimakon ai fira kawai sai mu ce wane yi mana wa'azi wane karanta mana alkur'ani mu saurara ko kuma bari mu darasan wani abu ko jama'a ku tashi mu yi walaha kowa ya tashi yi walaha idan aka yi irin wannan amma ba da sunan an tsara duk rana kaza mu ce duk ranar alhamis za mu haɗa a masallacin sarki da safe a yi walaha jami'i ko duk ranar alhamis za mu haɗa a masallacin harun ɗanja a sauke alƙur'ani duk mako ko duk ranar litinin da daddare za mu haɗu a masallacin gwana kaza a zo a yi salati kafa dubu istighfari kafa dubu kaga akwai bambanci tsakanin ai prescribing a sa mu abin rana da mau'idi wanda zai dinga maimaituwa kullun rana ko kullun mako ko duk ƙarshen wata ko duk shekara da kuma wanda zai faru ittifakan kawai akwai bambanci idan ya faru ittifakan kawai to babu laifi mu zauna mai musaffa mu zauna mu sauri katin dan uwan mu zauna mai zikiri mu zauna mai wata ibada babu laifi in ya faru ittifaka ina fata mun fahimci wannan nan zaka zo ka ji salaf idan suka zauna a wuri kwan kawai a zauna a ita shirme sai a nemi wani daga ciki ya karanta alkur'ani saura su saurara in ya gama wani ma ya karanta ko kuma wani ya musu fassara da bayani akan wata aya ko wani ya turo musu wani karatu ko a ja wani hadisi a tattauna akan ma'anarsa ko kuma a yi zikiri kowa ya ta ambatan Allah wannan salaf suna yin haka amma ba wai a sa mishi rana da lokaci da mau'idi kamar yadda ake aka san mau'idin juma'a da mau'idin sallar idi da mau'idin azumin ramadana da mau'idin aikin hajji waɗannan kaga ibadoji ne masu lokuta ko kuma an san lokacin duk musulmai sun sani ma'aluman min al-islami bi darura to idan aka sanya wa wata ibada da Allah bai ce a yi ta irin haka ba aka sa mata irin wannan wa'idin to yanzu ana kwatankwacin kokarin gwada kwanji da Allah kenan kai ma kana sa mutane shari'a kenan da Allah yake sa musu kana sa musu wa'adi kenan shine irin abin da su tijjani suka yi sai prescribe mutane su ce ka shiga wani addini bayan ka shiga musulunci an an shiga ba fita kuma za ka dinga yin kaza za ka dinga yin kaza wannan abin dole ne ka yi shi har ma kada'i ake idan an yi abin nan idan yi maka fawaki mana yanzu kana zikirin tijjaniya idan ka rasa zikirin safe to wajibi ne karama in ka rasa zikirin juma'a wajibi ne karama idan ka rasa wazifa a jam'i wajibi ne ka je karama ta kai kadai haka suke haka yake a cikin dafansu ko to irin wannan mudahat ne gwada kwanji ne da ainihin harka Allah ina fata mun gane wannan jama'a yace fa farqun baina albabaini akwai bambanci tsakanin abin guda biyu wadhalika anna al-istima'a li salati tatawwu'in aw istima'i qur'anin aw dhikrillahi aw nahwi dhalika idha kana yuf'alu ahyanan fa hadha hasan faqad sahha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallata tatawwu'a fi jama'atin ahyanan don ya inganta cewa a wasu lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba sallar jam'i a wasu lokuta amma kuma ta nafila kamar a ina kamar a hadisin ainihin uwar Anas din wanda Bukhari da Muslim suka fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo gidansu ya musu sallah da Anas da wani maraya suka yi sahu a baya sannan kuma wal ajuzu min wara'ina bukhari ya kafa hujja da wannan akan cewa mace ita kadai sahu ce mai zaman kanta yana cikin sahih bukhari kaga sallar da ya musu sallar nafila ce kamar ka ce walaha ce dan da hantsi ya zo gidan amma ya musu limanci suka ainihin wato bi shi a wurin haka kisa itbanu dan malik da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je har gidansa wannan makaho ko manzo Allah ya je har gidansa ya mai sallah dan ya mai da wurin musalla ya samu albarka manzo Allah sallallahu alaihi shi ma sallar ta dawi ce yi masa kaga ba duk mako ne yake zuwa yayi ba ba duk rana ba ba duk shekara ba amma idan ta kama haka aka samu wani yanayi za a iya yi so ɗaya so biyu wata rana can daban ba tare da an shirya ma abin ba to wannan shine salafiyanci din jama'a wato ba wai aiki da hadisi ba kadai a'a aiki da hadisi ana masu kirdadan yaya su annabi suka aiwatar da hadisin nan yaya su sahabbai da tabi'ai suka aiwatar da shi ina fata mu fahimci wannan ba wai daukar kai umumul alfaz sai mu fassara su da son zuciyar mu shikenan sai mu ce addini to idan ka faɗi wannan magana galibi waɗanda suke yin ɗariƙa da masu kawo irin waɗannan bid'o'i za su yi challenge ɗinka to ai kuma kuna cewa wa'azin mako wa'azin wata karatu duk ranar juma'a bayan sallar la'asar ai kuma kun samu shi rana ba haka bane to da bambanci jama'a domin a cikin hadisi ya ilayo manzala sai sama ya sa karatu rana a cikin bukhari amma ya ware mata tasu ranar daban da haka karatu wannan da ake baya cikin wannan lissafe-lissafen babu lifi a sawa karatu rana a sa mai lokaci kuma a dinga yi kuma kowa ya sani da mu da kuma yadda cewa karatu ba ma ganin shi a matsayin mudahat da ainihin sallar juma'a ko sallar eh, idi ko makamancin shi shi yasa ba a daukan wanda bai zo ba ko wanda bai sa ranar ba cewa yayi laifi babu wanda misali yanzu in ya rasa wani karatu da ake a masallacin su za a ce ya je ya zauna sai ya rama karatu babu wani. ina fata mun fahimci wannan da haka banda karatuttuka jama'a banda ainihin majalis na ilmomi banda majalis na durus ko wa'azozi da za a sa su mako mako ko wata wata gwargwadon hali sahabbai a aikace suna yin irin haka abdullahi dan abbas makarantar shi ba a karatu kullum ana karatu ne yau gobe a huta jibi a huta sai a ƙara yi kuma yake saboda kada mutane su samu malal kada su ƙosa yana da yana da timetable na karatu sai na abdullahi dan abbas a makarantarsa haka abdullahi dan mas'ud haka mafi yawan malamai cikin salaf suna da irin wannan tsarin al'imamu ibn Kimiya wannan ya shekara wajen ashirin yana yin tafsiri kullum mako bayan sallar juma'a da a yi sallar juma'a masalatin dimashq mai aljami'ul umawi yakan zauna ya tafsiri A haka malamai irin su ibn hajar ya shekara fiye da ashirin yana karantar da sayul bukhari a masallacin ainihin birnin alkahira garin su kenan haka al'imamu al-mizzi ya yi shekaru da dama yana karanta da yana imla'in hadisi yana kulla majalis na imla'i a masallacin garinsu a dimashku haka dai zaka ji duka tarihin malamai haka imamu malik zaka wannan tafarki na yin karatu ai ta maimaita shi mako mako wata wata rana rana an samu shi daga salaf amma ba a samu tafarki na kulla majalisai na zikiri ko majalisai na ainihin yin sallar nafila a jam'i daga salaf ba da mu da muka ce muna ƙayyadantuwa da mazhabin salaf akan addinin mu shi sa muke yin irin wannan saboda muna da asar daga salafiya amin daga salaf cewa suna yi da haka mu salafiya muke yin wannan ina fata mun gane wannan kuma har kullun kiran da muke ma ƴan uwan ahlus sunna ne su kayyadantu da mazhabin salaf a wajen ayyukansu wannan zai fitar da dama daga cikin ahli sunna daga tarkakiyar samun kansu a cikin abubuwa da dama na bidiyoyi jama'a ana yin abu da sunan sunna amma kuma ana yin bid'a mafi yawan bidiyoyin ba amma san bid'o'i bane saboda ba a kayyadantu da irin wannan marhaban ba saboda kuma karatun da ake da shi na sanin marhabin salaf karatu ne kankani kaɗan in ma akwai shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a takaice malam ya ci gaba da cewa wa kharaja ala ashabihi wa fihim man yaqra'u wa hum yastami'una wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fitowa ya tare da sahabbai suna zaune wani na karatun alkur'ani daga cikin su su kuma duka suna saurarawa fajalasa ma'ahum yastami sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya zauna ya saurara tare da su da manzo Allah ya tare ana sauraron karatun sai shi ma ya zauna ya saurara tare da su wannan kisa ce ingantacciya al-imamu ibnu hajar ya inganta wannan kisa a cikin fathul bari haka nan ka karanta a cikin littafin ainihin wato tafsir ibn kafirin cikin tafsirin suratul nisa'i shi ma ya tabbatar da wata kisa mai irin wannan ma'anar da aka babu laifi kenan a zauna a sauraro ne karanta alkur'ani wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idza amaru ahadan yaqra'u wa hum yastami'una ya kasance daga cikin al'adun sahabbai idan suka zauna sai su dinga umarnin wani su ya kanta alkur'ani su kuma suna saurare maimakon a zauna kawai zaman fira na banza da wofi jama'a وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه kuma an samu nasi ya zo game da falalar mutanen da za su zauna suna karanta littafin Allah suna bibiyan ma'anarsa ana tafsirinsa wa yatlunahu ana jan bakin karatun littafin Allah wa fil qaumil ladina yadhkuruna Allah da kuma waɗanda za su zauna suna ambatan Allah min al-athari ma huwa ma'ruf hadisai sun zo sanannu game da falalar zama dan zikiri falalar zama dan karatun alqur'ani falalar zama dan tafsirin alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa da mudarasa ilimi mislu qawlihi kamar faɗin al sallallahu alaihi yake cewa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wasu mutane ba su taba zama a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ma'ana masallaci suna karanta alkur'ani ba suna wayata darasunahu bainahum kuma suna mudarasa suna fahimtar ma'anarsa har kullun jama'a karatun qur'ani yana tafiya tare da fahimtar ma'anarsa ne ba wai a zauna kawai musaffa wur wane yi shafi kai ma wane yi shafi wane yi shafi a'a ba haka ake ba ana karantawa ana tsayawa ana bibiyar ma'anonin haka sabai suke haka salaf suke ya an karanta aya ɗaya ko sumuni ɗaya ko jutsi ɗaya ko sura ɗaya sai a ɗaya a yi ɗauraya a yi karatu akan me take cewa me ya saƙonta me muka sani game da ita asbabun nuzul hukunce hukunce ina sauran ayoyi da ke fassara waɗannan ayoyi da haka ne ainihin karatun ƙur'ani ke gyara zukata amma ba wai mujarradin tilawa ba jama musamman idan mutane ne manya wanda suke da rushidu suke da hankali na fahimta amma idan yara ne ƙanana a islamiyu wannan babu laifi a ta da su matani babu laifi wannan daga baya sa ku yi fassara tunda hankalinsu bai kai su ɗauke duka ba amma manya an ana koya musu ƙur'ani da ma kullum a dinga yin kar a zama gaggawar sauka la yakun hamma ahadikum akhir sura kai ya zama kai ana kallon karken sura mun kusa gama sura kaza mun kusa gama irbi kaza ba shi bane muhimmi a'a muhimmi a karanta a fahimta kuma a yi aiki ya zama kana cikin yi haka har Allah ya ɗauki ranka in ba zama ba kai laifi ba amma mutum ya dinga gaggawa cewa to yanzu gashi mun tsufa yaushe za mu sauka a'a ai ba gaggawa sauka ake ba wanda ka iya yaushe za ka yi aiki da shi tukunna ina fata mun gane wannan ka yi aiki da shi tukunna kafin ka fara tunanin sauka to ya zama ana mudarasa wane ya faɗi abin da ya sani game da shi ya ruwaito mana fassarar sahabbai ko fassarar malaman farko ko makamancin haka ai na karanta a wuri kaza wannan kuma ko da kai da matarka ne ba in za ku zauna ku karanta qur'ani aya ɗaya biyu uku sai ka dakata ka ce uwar gida kin ga wannan aya kaza kaza kaza kaza ita ma ta ce ai koran nan malam Musa shawi a karatun shi ya mana fassara kaza akan ayan nan sai ku karu juna da ilimi a haka sai ga kullu kuna isra'in juna jama'a ai koran nan naji a rediyo ko a sunna tv malam wane ya fassara ayan nan ya ce kaza na fata mun fahimci wannan jama'a to da haka ake isra'in ilimi amma kawai tilawa kawai wurr a wannan sirin kai a ƙolo ne kawai wanda baka sabon da kake faɗa ba amma manhajin magabata game da alƙur'ani ta yana tafiya ne keke da keke tare da karantawa da fahimta sannan kuma sai aiki ya ce duk mutanen da suka taru suna zikirin Allah suna karatun alƙur'ani illa rashiyat humur rahama sai Allah ya sa an lulluɓe su da rahama Allah ka samu a ciki wa nazalat alaihim sakina sai Allah ya sauka musu da natsuwa wa haffatuhumul mala'ika sai mala'iku sun zo sun kewaye su lullube su Allah ka sama cikin wannan falala wa zakarahumullahu fi man indahu kuma sai Allah ya ambace su sai an yi ainihin recognizing din su a wurin waɗanda suke tare da Allah a cikin wato mala'iku kenan muƙarrabai da ainihin wanda suke a cikin illiyina da makamantansu sai Allah ya ambace su wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim ne ya fitar da shi وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر malam ya ci gaba da cewa har ila yau akwai hadisin da yazo wanda ya bada labarin mala'iku waɗanda aka ce su ba su da wani aiki na musamman su sayyahuna ne masu yawo ne a ban ƙasa yaltamisuna majalisar zikiri suna neman wuraren da ake ambato to kullum aka ce zikiri jama'a muna kuntata ma'anar shi da irin yadda yan ɗariƙa suka yaɗa ma'anarsa shine kawai hailala salatin annabi istighfari salatin fati wannan irin zikirin dariƙa kenan akwai abin da yake daidai ne a ciki akwai abin da yake ba daidai ba idan aka ce zikiri jama'a duk wani abu na ambatan Allah yana ciki mafi girman ambatan Allah shi ne alkur'ani da ka zikiri na farko da ya kamata ya dinga zuwa cikin saninka shi ne karanta alkur'ani haddace shi aiki da shi tadabburi a cikin ma'anonin sa sannan zikirori waɗanda suke mu'ayyana waɗanda aka sa su a wurare na musamman irin zikirin da ake yi na bacci na tashi daga bacci na sanya sutura na ainihin kwaɓewa, na shiga sallah na fita masallaci shiga bayi in an yi haihuwa in an yi rasuwa in ka ga abin da ya baka tsoro in ka ga abin da ya baka mamaki in ka yi atishawa in ka yi kaza waɗannan zikirori waɗanda suke aka ainihin ayyana su a wurare sai kuma na uku shine zikiri al-mutlaq sakakken zikiri wanda za ka yi kawai duk sanda ka tuna Allah duk sanda ka tuna zunubinka duk sanda ka tuna ni'imar Allah duk sanda ka shiga cikin wani yanayi sai ka ambaci Allah sannan sai kuma zikiri wanda za ka zauna musamman ka yi shi na safe ko na yamma sannan kuma akwai zikiri na wato tunani akan Allah zikirin zuci kenan wanda za ka zauna kai ta fakkuri akan Allah sai tafakkuri akan halitta Allah da abinda Allah ya ainihin wato tsara na duniya da makoma duk waɗannan suna cikin zikiri sannan wa'azi shi ma zikiri ne yin shi da sauraren shi to duk inda ake wani abu da ya fada cikin wannan ko ire-iren waɗannan to waɗannan mala'iku suna yawo suna yawo idan suka zo wajen fa'iza wajadu qauman yadhkuruna na tanadau idan suka tarar da wasu mutane na ambatan Allah sai su kirayi junansu wanda ya tarar da wannan waje sai ya kira sauran ta hanyar sadarwa irin na mala'iku wallahu alam sai ya kiraye su ya ce halinmu ila hajjatukum ku taho izuwa ga bukata ku ga bukata da kuke nema kun samu za su zo su zauna a yi da su su ɗauki attendance sai su marmaza su koma wurin Allah maɗaukin sarki su je su bayar da labari malam al-Imam al-Bukhari ta da wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira idan suka je suka bada labari sai Allah ya ainihi musu wasu tambayoyi su bada amsoshi da alhalin Allah ya fi sanin amsoshin tambayoyi daga nan kuma sai Allah ya ce musu to ku shaida duk waɗanda suke wurin ga baki ɗaya na gafarta musu za Allah ya ce sai wani mala'ika daga ciki ya marmaza ya tsalle ya ce ya Allah <clears throat> akwai suwa na fa a wajen wane da wane da wane suke wurin ai su ba mutanen kirki ba ne ai ba karatun ya kawo su ko sallar daren da ake yi cikin ramadana ko ainihin kaza kaza ba wane ya zo satan takalmi ne wane ya zo kallon matan mutane ne wane zai wuce ne kawai ga ana yi ba da niyya kware yake ba wane mare yake hala ma hadda limama a cikin da za da safa da wannan matsalolin ko duk da haka sai Allah ya ce eh na ji din na san da su amma duka na gafarta musu to ga yanzu wannan nuna falalar taruwa a yi biki falalar taruwa a ambaci Allah jama'a to a nan kawai sai ka ji sai dan dariƙa sai ya tsalle ce kenan sun kama kansu a mu mu kama kanmu ba saboda muna cewa ne muna fassara waɗannan hadisai gwargwadon fassarar da magabata suka yi musu da fassara tana nufin abin da kuke yi to da magabata za su riga fassarawa haka da su ne za su fara kira dariƙa sai na bakar ya tashi umar ya tashi abu zarri ya tashi abu hurera kowa a ce ga dariƙa wace ce wace ce ga sanan kowa ya tsara nashi da jama'a shi da muƙaddamai da shehunai da muridai amma duk ba su tsara wannan ba sai suka tafi akan alal mahaddatul bayda lailaha kana hariha wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu akai to ita muke fata mu ma mu bi Allah ka bar mu akanta da haka su a tsarin su ba su tsara irin yadda ake yi dinnan a yanzu kowa da zawiyarsa ko da majalisinsa ko da ɗariƙarsa ko da tsarinsa ba a kan tsarin da manzo Allah sallallahu ya bar inda aka yi talaki a bar shi a sake inda aka yi kaidi kada a yi talakin sa ma'ana inda aka ce kai istighfari saba'in ko 100 to kar kai kasa da haka kar kuma ka wuce haka inda aka ce kuma kai uku ko hudu ko biyar ko bakwai kar ka wuce haka kar ka gaza haka ma'ana an ce ka karanta misali istighfari kafa uku bayan sallah ko da an yi sallah ne ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to karka ga cewa kai wannan ya maka kadan kai sha biyar ba kai karka ga cewa haka wanda kuma ka ce annabi sallallahu alaihi yana yin istighfari a wuni sau sabayin ko sau dari in ka zauna bayan sallah asuba kai sabayin ko dari ya wadatar karka ce kuma sai kai bayan azhar sai kai bayan la'asar a kowanne akwai yanayi kenan dole ne a kula da waɗannan yanayi shi sa muna da littafai na ainihin zikiri irin na malaman salaf irin na al'ummar farko ga sunan irin kitabun du'a na limamu tabarani irin littafin amalul yawmi wal layla na limamun nasa'i da na dalibin sa ibnu sunni ga littafin al azkar ta limamun nawawi ga al wabil sayyib min al kalim tayyib na ibnu qayyim al jawziya ga sunan da yawa jama'a duk in ka karanta su zaka ga tsare-tsaren ire-iren zikirori da addu'o'i da lazimai irin na salaf to akan su muke rayuwa sai dai kamar da malam ya ambata a baya kamar da kuma ibn usaimin yake faɗa a cikin wata magana tashi da aka sajjala a kaset yake cewa wajibi ne musulmi ya dinga addu'a Allah ya bashi taufiki domin taufiki nan da kake gani abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwarka in babu shi yace hatta zikiri wanda abu ne mafi sauki sai ka kasa yi ana sallah sai kai sai muke tashi fita istighfarin nan kwaya uku sai ka sai addu'ar shiga bayi sai ka sai kalma ɗaya biyu sai ka sata addu'ar shiga masallaci wani ma waɗanda ake yi ma a cikin sallah na ruku'u da sujuda da abin nan da'ul istifsa da waɗanda ake bayan tahiya sai su gagare shi saboda bai samu tawfiki a wurin Allah Allah kai mana tawfiki na'am ana jiran sallah mutane su ta karanta qur'ani haka ɗaiɗaiwa babu laifi akan haka zai zama da laifi ne kawai idan karatun na shiga na wani na shiga na wani ba a iya gane na juna a nan kowa sai ya yi a sirrance yadda ba zai matsa wa wani ba wani ya katun ƙur'ani wani ya tasbihi wani ya kowa yi abin da yake so ba laifi ba ne insha Allah sai ce wa warda wa amma ittikhadu ijtima'ir ratibin amma mai da wani taro ya zama ratibi ya takarrar a dinga maimaita shi bi takarruril asabe kowane mako aw shuhur ko kowane wata aw awani ko kuma dukkan shekara ghairul ijtima'atil mash'u'a banda tarurrukan da Allah ya shar'anta na sallar azhar da la'asar da juma'a da sallar ainihin a ah, a idi da arafa da makamantansu fa inna zalika yudahil al lis al khams to wanda ya tara irin wannan taron to yana goguri ne yana gwada nashi taron da taron salloli biyar da ake a wuni da dare walil juma'a wanda ya na kullun to yana yin irin yana so ya kirkiro irin abin da ake na sallah azhar da la'asar da magariba da isha da asuba wanda ya kirkiro na mako to yana so ya gwada nashi ne da abin da ake na sallar juma'a duk mako walil idaini wanda ya kirkiro wani taro ya ce addini ne a dinga yin shi duk shekara to yana gwada nashi taron ne da idi karama da babba walil hajji ko yana gwada shi da aikin hajji ne wa zalika huwa al al muhdath wannan shine bid'a shine kuma kirkira ka ce ga wani taro za mu yi taro jama'a duk shekara za mu taru mu tana da wani ko za mu taru mu yi addu'ar farkon shekara to ka kirkiro wani sabon aikin hajji kenan ko ka kirkiro wata sallar idi ko duk mako za mu taru mu sauke da la'in za mu taru duk mako mu yi zikiri kafa dubu dubu to ka kirkiro sabon juma'a kenan ina fata mun gano wannan jama'a wa fa farqun bayna ma yuttakhadhu sunna wa ada akwai bambanci tsakanin abin da za a mai da shi al'ada ya zama sunna wato al'ada sananniya fa inna zalika yudahil mashru'a wannan cin karo da shari'a ne wa hadha al farqu kaga wannan bambancin huwa al mansus an al imam ahmad shine abinda imam ahmad ya faɗa qarara wa ghayruhu wa ghayrihi min al a'imma da wasu sauran limamai farawa abubakar al khallal fi adabi an ishaq ibn mansur al kausaji annahu qala li abi abdullah malam abubakar al khallal ya ruwaito yace an tambayi abu abdullah al'imamu ahmad kenan cewa takrahu an yajtami alqawmu yad'una allah allah shi gafarta malam shin kana ganin karhancin mutane su taru su roki allah wa yarfa'una aydiyahum su daga hannunsu wajen roƙon allah Ƙala. sai malai da amsa yace ma akrahu lil ikhwani idza lam yajtami'u ala amadin ni bana kyamar wannan abun idan mutane ba su taru da gangan ba ta hanyar yin shiri da gayyato junansu illa an yakso sannan kuma kar su yawaita kar ya zama an taru ne da nufi an yi gayya ne ko kuma an maimaita ma'ana in har an yi gayyata zama to ɗaya ne a wani lokaci ko kuma ba gayya ba ce amma kuma yana maimaituwa kullum to duka biyun babu kyau maimaituwa lokaci bayan lokaci ko kuma yin gayya sanarwa da gayyato mutane qala ishaq ibn rawiya kama qala ishaq dan rawiya shi ma ya bada fatawa irin ta al-imamu ahmad wa inna ma ma'ana Allah yakfuru Allah yuttakhadha adatan hatta yakfuru malam yace abinda malam yake nufi da kar a yawa shine kada a mai da shi al'ada har a saba abin ya yawa haza kalamu ishaqa duka wannan zancen ishaku dan rawiya ne وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن الكون يبيتون نا تنبي أبو عبد الله الإمام أحمد الله يغفر تامشي قمد متعند راس قوانا أول وجه فيقرأ قارئ سيوان على رمى يتكرتو ويدعونا sannan a yi ta addu'a hatta ya subahu a kwana ana tilawa can kusa da asuba sai kuma a yi ta ƙala ya ce arju Allah ya kuna da yi ina fata ya zan babu laifi a cikin wannan abu wa qala abu surri harbi abu surri al-harbi yace qala abu abdullah abu abdullah yace wa ayyu shay'in ahsanu min an yastami'a an-nasu yusalluna yume ya kai kyan a ce ga mutane sun haɗa sun yi sallah wa yadkuruna ma an'ama Allahu alaihim su tuna abinda Allah ya musu falala da shi kama qalatul ansaru kamar yadda mutanen Madina <coughs> suka faɗa aina suka faɗi wannan sai ce wa haza isharatun ila ma rawahu ahmadu haddathana isma'ilu qala anba'ana ayyubu an muhammad ibn sirina qala malam yace wannan ishara ce zuwa ga abinda al-imamu ahmad da kan shi ya ruwaito yace haddathana isma'ilu qala anba'ana ayyubu an muhammad ibn sirina daga malam muhammad dan sirina malam muhammad dan sirina tabi'i ne da daga nan zaka ga matsalar da ke cikin isnadin yace qala nubbi'it an gaya mini annal ansara qila qabla qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila madina cewa mutanen madina kafin manzon Allah ya iso madina qalu suka ce launa zarna yawman da mun zabi wata rana ma'ana fi mu dinga taruwa a wannan ranar fa zakarna hadha al-amra alladhi an'ama Allahu bihi alaina mu dinga ambatan wannan al'amari na musulunci da Allah ya mana ni'ima da shi faqalu sai suka ce yawmas sabti to mu dinga haduwa duk asabar tun maqalu sannan sai suka ce la nujami'ul yahuda fi yawmihim a a kar mu zauna ranar asabar dan kada mu dace da yahudawa a irin ranar su qalu wasu suka ce fa yawmul ahadi to ran lahadi fa qalu la nujami'in nasara kar mu dace da kirista fi yawmihim a irin wunin su qalu sai suka ce fayomul aruba to mu haɗu mana ranar al'aruba ita ce juma'a wa kanu yusammuna yawmal juma'ati yawmal aruba suna cewa juma'a ranar al'aruba fajtama'u fi baiti abi umamata as'ada ibn zarara fa budihat lahum shatun fakafatuhum sai suka haɗu a gidan wannan sahabi daga cikin ainihin farko-farkon musulunta wani matashi ne daga cikin sahabbai as'ad ibn zurara ibn adasin al-khazraj dan kabilar banu najjarin ne Allah ya kara masa yadda shine mafi karancin shekaru a cikin ashabu an-nuqaba waɗanda suka wakilci kabilunsu a wajen bai'atul ridwa abin nan abin nan bai'atul aqaba ya halarci duka aqaban guda biyu in ka je karanta tarihinsa a cikin littafin ainihin kuri al-isaba ko usdul ghaba zaka ji yadda abin ya faru asali sun tafi makka ne da nufin za su gayyato ƙwarai shawa a kan yaƙin da suke da yan uwansu ausu su waɗannan khazraj su da suka je a taron a ainihin cikin taron aikin hajjin sai ga manzara su da ya zo yana wa'azi yana wa'azi sai suka za? Ah, to yi wannan zancen shi ya fi daɗi ya yi, sai suka je suka saurara su biyu suka fara tafiya suka saurara da shi da wani abokinsa kuma su ne yara ƙanana a ciki da suka saurara kawai sai suka musulunta sai suka dawo suka ga wa su da ke zaune a cikin mina a ainihin kwanakin mina kenan cewa mu mun ji wani zance mai daɗi kuma har mun yi imani muna ganin wannan ya fiye mana batun gayyatan ƙurayshawa mu je mu yaƙi yan uwanmu a wajen hawan daga cikin dattawa cikin su ya dinga dukansu yana cewa kun je kun yanke hukunci ba da ra'ayi mu karke suka je gaba ɗaya suka saurari abin da Allah yake faɗa kuma suka musulunta anan ne har da daga cikin yake cewa to ai wannan shine mutumin da Yahudawa suke ba mu labari a garinmu cewa zai iso babu abin da yafi illa mai marmaza mu musu shiga sauri mu mu riga su shiga addinin nan in ka karanta a littafin dala'ilin nubuwa na baihaki baihaki ya bada labarin wata rana a wani majalisi tun a jahiliya watin yahudawa suna ma suna ma mutanen madina irin wannan zancen kamar da Allah ba da labari a cikin bakara cewa kanu min qablu yastafkihuna alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da suna cewa za mu haɗu da mu da annabin ƙarshen duniya mai yake ku da abin yabo musu suka kafirci to kullun yana gaya musu ma tun ba sa gane meye ma annabta har suka fahimta daga kunnen shi da bakin shi suka suka fahimci annabta da suka musulunta shi wannan dattijan a cikin anguwarsu ya ki musulunta sai suka zo suna ce mishi amma kaiwa ne ba kai ne kake ba mu labari ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka faɗi sufufin nan kuma ka gan su ga mutumin nan ba wannan bayan ma hijira kenan ake wannan da shi yace eh gaskiya ne duk abin na ga muku eh daidai ne amma dai a mu ba haka muke tsammanin abin ne faru bane mu duk tsammanin mu cewa a cikin mu ne duk tsammanin su kenan da ka suna da ƴaƴa muhammadai muhammadai da yawa suna tafa'uli suna sa ran waɗannan su ne annabawan kawai abin da yana sun yi imani kenan yahudawa musamman wanda suke madina kawai yaya za a yi a ce ba dan cikin su bane a shahidi shine wannan mutumi jama'a da suka zo suka musulunta tun farko sai suka zama su ne farko farkon musulunta suka zo suka yi ta yada musulunci a cikin danginsu kuma Allah ya musu gamdakatar suka yi ta shiga kafin a zo a kara haɗa wakilai daga dukkanin kabilu a tafi makka aka je aka yi wannan mitin da manzala sallallahu alaihi wanda ya zo shi kadai daga shi sai Abbas kamar da yayin malaman tarihi suka ba da labari sai Ibn Hisham to da aka yi wannan da suka dawo shine wannan abin ya faru inda ya inganta duk da yake ya tabbata a cikin sunan ta Abu Dawuda da ainihin littafin sunan na Imam Al-Baihaqi cewa lalle wannan mutum suna As'ad ibn Zarara shine ya fara yi ma mutanen Madina sallar Juma'a amma ba wai taro na duk mako-mako don tunawa da daɗin shiga musulunci da suka yi a ce duk mako a taru ai walima ba wannan ka ji hadisin mursali ne kuma za'ifi tare da cewa kamar da ibnu hajirin ya faɗa a cikin fatuhul bari Rijalu siqat duka mazajen da kan imamu ahmad da malamin shi ismailu da ayyubu sakhtiyani da ibnu sirina dukansu ainihin amintattu ne amma babu sahabin riwaya da haka wannan mursali ne wal mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbari laysa bi hujja kamar da ainihin imam sun ya fada ko in ka karanta littafin islahul masajid na al imam allamatu sham al imam al qasimi ya kawo magana malam muhammad nasir albani a cikin takin littafin ya tabbatar da cewa riwaya bata inganta ba da haka wannan riwaya jama'a bata tabbata ba ballantana ayi hujja da ita akan halascin yin tarurruka na mako bayan juma'a abin da ya tabbata shine lallai as'aru dan zarara yayi limancin juma'a a madina kafin zuwan manzala sallallahu alaihi kafin ma isowar ainihin su wane su abu dan umayr wanda shine kaman ka ce limami ratibi na farko na juma'a kafin isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta littafin ainihin al-imamu Abu Dawud a Sijistani shine a sunan dinsa a isnadi ne ingantacce kamar da mal albani ya inganta shi a cikin littafin sahihu sunan abi dauda da kuma ainihin ɗayan riwaya irin ta a littafin sunan kubra ta limamu abubakar al Allah ya gafarta musu gaba kida a takeice yace qala abu umayyah at eh, tarsusi abu umayyah at-tarsusi ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad ne sunan shi kenan muhammad ibn ibrahima ibn muslim al-khuzai dan garin darsus sunan garinsu kenan ya rasu hijira da shekara 273 kamar shekara 1165 kenan Imam ahmad da ma ya tara dalibai ne masu yawa ɗabaka ɗabaka daga gari gari da aka ta jin sunayen su iri daban-daban kuma yawancin suna da tambayoyi da suka mishi da masail da ya amsa musu to daga baya ne wancan malami mai suna al-imam abubakar da khallal ya bi su gari gari ya tattarawa domin shi ma muhammad sanda yake raye ya hana a rubuta fatawar shi duk tambayar da zai maka sai dai za ka mishi sai dai ya amsa maka kawai ka tashi ka tafi amma bai yadda a rubuta ba sai dai hadisai yana ganin rashin dacewar rubuta fatawar shi shi ne irin wannan fiƙihun tsura da ake yi na Ahmad bai da rubuta shi ba ta ma bayan rasuwarsa Khallalu ya taso Khallalu bai karatu kai tsaye a gurin Imam Ahmad ba sai dai a makarantar Imam Ahmad ya taso ya gamu da manyan ɗaliban bayan shi da Imam Ahmad da shi kuma da ya zama malami sai ga kai waɗannan fatoyi tabbas akwai bukata ta tara su ya yi aiki wajen shekara biyar yana yawo yana tattara fatoyi Imam Ahmad a garuruwan da ya san akwai malamai waɗanda suke ɗaliban makarantar ne Allah ya saka mashi alkhairi gashi ana cin su a cikin duniya ilimi to a irin waɗannan ne aka samu wannan mutum mai suna abu umayyata at-tarsusi yace sa'altu ahmad ibn hanbal an al-qawmi yajtami'una wa yaqra'u lahum al-qari'u qira'atan hazinatan fayabkuna na tambayi Imam ahmad game da mutane su taru a wani wurin zama sai a samu wani makaranci ya musu karatu mai sa kuka karatu wanda yake zai yi shi hazina da murya mai sa tashin hankali fa ya buku na aita kuka warba ma kafa wasiraga har ma wani lokaci a kashe fitila a zauna cikin duhu fa Ahmadu li ahmad sai ahmad ce in kana ya karau qira'ata abi musa fala idan irin karatun abu musa al-ash'ari yake wato ya zama yana da mizmaratu ko min mazamir ali Dawuda. ba wai kirkiro wata bid'a tashi daban ba babu laifi in ya karanta har wani ya shiga cikin damuwa ya kuka warawal khallalu anil auza'i annahu su'ila anil qaumi yajtami'una fayamuruna rajulan fayaqussu alayhi an tambayi al-imam al-auza'i game da mutumin da idan aka zauna mutane su ce wane tashi ka mana kissa karanta mana kissa annabi kaza ba mu labarin yakin badar karanto mana tarihin kaza ba mu labarin ashabul kafi alal misali qala yace idza kana zalika yawman ba'da al-ayami falaysa bihi ba'as yace idan ya zama wannan wata rana ce bayan shudewa kwanaki da yawa wata rana kawai a ce haka to babu laifi akan haka fa qayyada ahmadu al-ijtima'a ala ad-du'a'i bima idza lam yattakhadh ada malam ibnu taymiya yace kaga sai imamu ahmad ya kayyade taruwan da za a yi dan jin ainihin wannan addu'a ya zama ka a mai da shi al'ada wa kazalika qayyada ittiyan al-amkina amkina allati fiha asarul anbiya haka yayi kaidin zuwa wuraren da akwai burbushin annabawa qala sanadi sandi al-khawatimi kaji wani ma shi ma dalibi imam Ahmad ne Abubakar al-khawatimi al-baghdadi wanda yana da ainihin masail shi ma daga imam Ahmad da yawa ya rasu hijira shekara 229 kamar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekaru tara kenan a yau Allah ya gafarta mishi yace sa'alna aba abdullah an ya ya'ti hadhihi al-mashahida wa yadhhabu ilayha mun tambayi imamu ahmad game da mutumin da zai je waɗannan wurare ya tafi madina inda manzo Allah ya rayu inda kabarinsa yake ya tafi gari kaza inda aka ce annabi ya rayu ko wuri kaza inda aka ce an yaki kaza sune mashahid wurare waɗanda an suna da tarihi tara zalika kana ganin babu laifi ala gafarta malam qala sai al-imamu ahmad yace amma ala hadith ibn ummi maktumin annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an yusalli fi baitihi hatta yattakhidha zalika musalla yace bisa hadisin ibn ummi maktumin abdullahi ko amru dan gidan ummi maktumin wannan sahabi makahu wanda shi ma ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah a cikin gidansa ya mai da wurin wurin sallah wa ala ma kana yaf'al ibn umar da kuma abinda abdullahi dan umar ya kasance yana yi radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa umar me yake yi yattabi'u mawadi annabi sallallahu alaihi wasallama wa asarahu yana bin wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba tsayawa ko ya tsuguna ko ya zauna da kuma burbushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar ya kasance in yana kan raƙumin shi ko dokinsa ya bi ta wata hanya inda manzon Allah alaihi salatu wasallam ya taɓa bi a cikin Madina ko a wajen garin don ya bi inda manzon Allah ya tsaya shi ma dole sai ya tsaya in bi inda manzon Allah ya da zango shi ma zai ya da zango a wajen idan ya bi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wa ya fitsari sai ya je shi ma ya tsuguna ko ba ya jin fitsari duk yana yin wannan Umar ko ma ya shi ya kasance yana hana wannan cewa ba sunna bane wannan amma abdullahi dan umar ya kasance yana yin wannan har wata rana a ganshi ya kewaye wata bishiya da abun hawansa sai muka aka ce alga ta malam yasa ka kewaye ce saboda na ga manzo Allah ya taba kewayawa sararin sabai jama'a suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi suna kaunar sunnarsa suna masa biyayya radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai yake cewa falaita falaita bidhalika ba'su babu laifi akan wannan an yi a tiyar rajulul mashahida mutum ya je waɗannan wuraren illa annan nasa kad afraqu fi hadha jidda sai dai mutane sun wuce makaɗi da rawa game da wannan wa aksaru fi kuma suna yawan yi fiye da kima shine wannan tun alamarin su kenan ma'ana ba haramta mutum ya je makka ya ce bari ya je ya ga kogon hira ba ba haramta wannan ba ba wanda ya haramta amma ya zama ka ce tun da ka je aikin hajji kullum mako ran juma'a da zaran an sallah harami sai ka nemi tafi ka ce kai ni kogon hira ka je ka zauna wurin kai shuru sannan ka taso kana kuka to wannan ya zama bid'a kaga aksaru kenan ba hana mutum ya je madina ya ce bari ya tafi wurin da aka ce akwai wata gona da aka taba kai mu da muka je wani lokaci aka ce nan ne inda manzo Allah ya taba dasa dabino da hannunsa har yanzu kuma gonar dabino ce wallahu a'lam haka dai suka ce mana mu dawo fannin suka kai mu wajen to to ka ce kullum sai ka je wannan wurin ko kuma duk asabar sai ka tashi kai da ɗalibi a jami'ar islamiyya duk ranar asabar babu lacca ne ko yaushe ne ba su lacca oho weekend din su ko sai ka tashi ka shiga mota ko ka hau abin hawa ka tafi can ka je ka zauna to wannan fa kada aksau al-imam malik yana karantarwa a masallacin manzala sallallahu alaihi amma sai ya tsawon kwanaki bai je inda kabarin nan yake ba amma zaka ga wasu duk sallah azhar la'asar magariba isha da asusuba ana tururuwar wucewa ta gaban kabarin nan wannan ya saba wa sunna shi ma da saboda zakewa ma zakewa da ta kai zakewa annan mala albani ba mu labari Allah ya gafarta mishi cewa sun je aikin haji wani kawai ana zuwa madina da aka ce ga kabarin manzo Allah kawai sai fadi su shikenan gaba ɗaya lakar jikin shi ke sanyi ga baki ɗaya inda ka sa an mishi allura alkiziya har aka dawo makka aka yi aikin haji za a taho gida mutumin mai dawo haice shi wai shauki ya kama shi shi ke nan sai aka zo kuma malamai ana taro a hukuma alhazai abin ya mai ta takaici ya ja mata asara da yawa wannan ko tun da kullum a kira wannan likita a kai shi nan a sa shi a ambulance ya zama liability sai suka tambayi malamai kuwa mafatawa yanzu wannan ya dace su mal albani malaman suna suka ce bai dace ba sai wani malamin bida ya tsalle ya ce yanzu a ce mutum ya ga kabarin manzon Allah shauki ya kama shi a ce ya yi laifi wato malaman ne suke justifying musu abu yes justify musu suna da hadisi na ƙarya da za da zaka ji suna yaɗawa game da wannan akwai hadisi wani makirin hadisi na ƙarya da suke cewa wai annabi wai ya ce wai ya ce wa sabai ya rantse da Allah za a yi wasu mutane da suka fi sabai kauna annabi sahaba ya manzo Allah mu da mu ganka yace ta ai ku sayar ma kun ne su ba su taba gani na ba amma wani su zai yi fatan ya bada duk abin da ya mallaka da dangin shi da ƴaƴan shi da komai nashi dan kawai ya gani hadisin ƙarya ne ba yi da koda isnadi da wannan suke justifying wai wannan irin maukaciyar kauna da ta saba wa shari'a da suka mai da ta addini ta kaunar kawai ta san ganin annabi ce ba wai ta biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi sa wata rana wani daga cikin sahabbai na ga in ba na manta ba Abu Sa'id al-Khudri wani tabi iya game da shi irin waɗannan masu zangayi sai ya dinga shafa hannun shi ya ce yanzu wannan hannun ya taba taba hannun manzan Allah sai ya mulka a jikin fuskar shi ya rungume shi ya ce kai zaka sakani ya ce wa ma adaraka inda ka ga annabin ba za ka shiga cikin sa Abu Jahl ba ka tsaya matsayin da Allah ya tsaye da kai ina amfanin a ce ka ga za Allah ba kuma kai kafirci ba gara ka rayu yanzu kai musulunci ba da haka waɗannan da suke ta wannan haukar waye sanar su inda sun zo zamanin su Allah salama, ba su ga cikin kafaran maka ba da wani sa abin da za a kashe shi kenan ba ashe ba ganin manzon Allah ne kawai wato zai baka falala ba taufiki da Allah zai baka imani da shi ina ba mun fahimci wannan jama'a Allah ya baka katar kai imani dan ga wasu sun gani sun ga ayoyi iqtarabatis sa'atu wa shakkal kamar ya Allah ya ce wa in yaraw kullu ayatin yu'ridu wa yaqulu wa in yaraw ayatan yu'ridu wa kulu sihirin mustamir da sai ga Allah ya ba da labari um, abin nan eh, sahabbai sun ba da labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa Eh, watan ya tsage rabi ya fada kan wani dutse ko rabi ya fada kan dutsen guda biyu abu kubai da mai suna ɗaya waɗannan da duwatsu guda biyu sun gani da idanunsu su abu jal da suka ce sirrin mustamir wannan bokanci ne continuation ne na bokanci kaga Allah bai musu falalar su imani ba duk da dangantakarsu ta jini da kusancinsu da hankalinsu masu fasaha ne fa da ilimi da wayewa kai su ne shugabannin garin so tabbas musulmi zai so a ce ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda kaga Allah bai kai ka zamanin ba to ka tsaya matsayin da Allah ya ce da kai waɗanda suka biyo bayan manzo Allah da kyautawa haka suka tsaya matsayin da Allah ya tsaye da su duk da wannan fatar to amma za ka yi ta ne in kana son ka cin mata to ga ka'idar da manzo Allah din ya bayar na ka cin mata shine zaka gamu da shi din amma ka bi sunna ba ka tsaya kai ta ihu ba kai ta waƙe-waƙe ka dinga itira'i duk abin da manzo Allah yake ka aishi suke la tuturuni kama tsantan nasara ibn maryama shi suke la tufadilu bainal anbiya shi suke kar ku dauki kar ku dinga zuga ni yadda kirista suka zuga isa suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne yanzu haka yan dariƙa suke wa manzo Allah irin wannan waƙoƙin da ɗaukan siffofin Allah suna isnadi gare shi kaga keke da keken abinda shi manzo Allah ya hana shi suke kuma da da'awar kauna gare shi da ma sannan in an yi magana ta ce wai kai da kake wannan magana baka kaunar manzo Allah ne kaga wannan ilzami ne na zalunci Allah ya tsare mu a takeice jama'a waɗannan abubuwan malam yace falaysa bidhalika basu an yati mashayi mashahida illa an أن الناس قد أفرطوا wa هذا جدا وأكثروا فيه وكذلك نقل عنه نقل عنه أحمد بن القاسم هكا أحمد بن shine ainihin abu ubaidin kenan alqasim ibn sallam shine ahmad dan qasim babban malamin fiqhu da hadisi da lugha mai littafin garibul hadith abu ubaidin alqasim ibn sallam shine ainihin wato ahmad ibn qasim sorry dalibin abu ubaidin ba shi abu ubaidin din ba su ida anin rajuli ati hadhihi al mashahida an tambayi ainihin wato an tambaye shi game da mutumin da zai zo waɗannan wuraren allati bil madinati wa ghairiha wanda suke madina yadhhabu ilaiha ko ya tashi ta kanas Kano ya tafi gare su fa qala ma ala hadisi amma ala hadisi ibn ummi maktum annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu fa yusalli fi baytihi hatta yattakhidahu masjidan wa ala ma kana yaf'aluhu ibn umar yattabi'u mawabi' as-sayr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu hatta ru'iya yasubbu fi mawdi'in ma'an fasu'ila an dhalika faqala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسب ها هنا معا قال أما على هذا فلا بأس نو عمر يتي كما يدي فداعتا يتي دنگني دا كجي وري ko ka tashi ta kanas ka tafi inda aka ce wani mashhadi ne wani bigire ne da annabi alaihi salatu ya taba tsayawa ko yayi wani abu a wajen ka je wajen ka gani yace ala hadith ibn ummi maktum ana daukan wannan a sashi karkashin hadisin ibn ummi maktum annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli an ya'tiya hu fa yusalli fi baiti ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan shi mai sallah hatta ya takhidahu masjidan dan ya da gidan wurin masallaci wa ala ma kana yaf'aluhu ibn umara da kuma a daura shi akan abinda Abdullahi dan Umar ya kasance yana yi yattabi'u mawadi'a sayrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu yana bin wuraren da manzon Allah ya wuce ko ya aikata wani aiki hatta ru'ya an taba ganin shi yasubbu fi mawdi'in ma'a yana yayyafa ruwa a wani waje fasu'ila an zalika aka tambaye shi game da wannan fa ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi sallama ya subbu hahuna ma'an na ga manzon Allah ne alaihi salatu wasalam wata rana yana yayyafa ruwa a nan wajen ƙala al-imam ya ce amma ala za fala ba'sa a bisa wannan fuskar babu laifi qala yace ce warar warakhasa mai riwaya yake cewa sayyidina ah, malam ah, bin nan imam Ahmad ya bada sauki ya sassauta akan wannan sun makala sannan sai yace walakin kad afrata nasu jidda sai dai mutane sun wuce makaɗi da rawa kwarai wa aksaru sun zaƙe fi hadal ma'ana game da wannan abu falakar kabar al-husaini ya ba da labarin kabarin sayyidina husaini Allah ya ƙara masa yadda wa ma yaf'alu nasu inda da abin da mutane suke aikatawa a wajen a nan karbala kuma kabarin ma babu tabbas akan nan ne kabar maganganu ne suna nan da yawa karanta littafin ra'asul husain na ainihin eh, ibnu taymiya din a nan imamu ahmad ya musu kwatanci ne cewa yace yanzu kamar kabarin husaini da abin da mutane suke san mai da shi kamar ka'aba suna zuwa su yi dawafi su roki allah a wajen ko su roki shi husaini su kuka su birgima a cikin kasa da makamantansu irin wannan to yanzu ya zama fitina kenan ya zama ainihin haramu to haka babu laifi dan kaje alal misali ka garin sakkwato wata harka ta kai ka ka ce bari ka je ka ziyarci kabarin shehu dan hodiyo Allah ya gafarta mishi ko dan ka je garin gwandu ko ka je garin kaduna ka ce bari ka ziyarci kabarin Abdullahi gwandu a gwandu ko kabarin abakar gumi a kaduna da makamantansu don ka je kai musu addu'a bayan allah ne na kwarai amma ba irin yadda mutane suke dinnan yanzu yanzu kamar na sakkwato ya zama tourist attraction an katange an yi katanga yana da yana da farasatan ne a hukuma a ministry yana da darakta yana da ma'aikata akwai masu karɓar sadaka akwai makareta masu tarihin ƙarya an kaje wurin koyaushe mutane suna shiga suna ɗawa fiye da kaga ana ɗawa fi ka'aba. an yi ɗakin gini dogon gini an rubuta ayoyi ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yazanuna allazina mafi mun je mun je mun gani jama'a kaga wannan yanzu ya zama kafirci ya zama maguzanci kamata ya gwamnatin jihar sokoto da sarkin sokoto su haɗu su hana wannan abu a matsayin shi na sarkin musulmin najeriya a matsayin shi na jikan ɗan hodiyo ɗan hodiyo faɗa da wannan abu bai kamata alamar an wa masma'in minhum on their their north ana aikata wannan kafircin ba bai kamata ba don kawai wai ana samun kuɗi to kuɗin ne suke samu da wajen matukuna don ka je sai ka biya abin nan sadaka abin sadaka da ake bayarwa akwai suna nan wasu dattawa makaryata galibin su jahilai ne jama'a sai kun hankali da su idan ka je wajen da ka aje takalmi su dauka su rike maka suna a ba su albarkacin shihu a ba su albarkacin shihu da ka shiga za su fara maka tarihi na ƙarya irin na cikin magana jari shehu ya tsallaka yana tsallaka wani ruwa a shekogin kwanan kai ka ji ƙarya sai ka ce wani abun nan wani mala'iki wai ya ce ba wasu almajiran shi a zo a je bayan gari ana tsallaka wani ruwa a sha tsallaka kogin kwara tun daga sakwata ba jini san kwara daga sakwato ko daga nan zariya zaka je kwara yanzu ai ba karamar tafiya ba ce zan sa daga sakwato wasu falaloli na ƙarya za su yi ta baku labari jama'a to in ka je sai kai takalan dan dan ka je so ɗaya ko so biyu a rayuwarka ka mishi addu'a in ka je ka taƙaice akan abin da yake shine sunna shine addini kai mashi sallama da shi da sauran zuriyar shi da ke wurin ka juya ka kalli gabas ka musu addu'a ka nemi musu gafara shi kenan ka bar wajen wannan ba za a hana yin shi mutum da sunna ne amma galibin abin da mutane suke musamman dangin mu fulani wanda suke da aƙidar cewa wai in ka je su bakwai ɗaya yake da aikin haji za a su a yola da gombe da bauchi da taraba suna nan tsofaffi suna asusun shekara duk shekara za a ɗauko su a motocin bus a tafi da su su je su yi ziyara shikenan tsohuwa ta nan ta lissafi ta je so daya baɗi bayan shekara biyu uku ta takura wani jikan ta kara kawo kuɗi a sake kaita da haka hata je so bakwai in kuma ta mutu kafin nan oho ta ta jiyo ya kamata jama'a mu gane kamar yadda ibn qayyim yake faɗa a cikin littafin alwabil sai dan adam yana da nau'in zalunci uku da ranar kiyama Allah zai mai hisabi akai akwai zaluncin da Allah baya rangwame a kan shi ne shirka in dai mutum ya je lahira da shirka in dai bai tuwa ba ko da ya bari mu ji wannan ko da ya daina yi ma'ana bai mutu yana yin ta ba amma wanda ya a baya bai tuba akan ta ba ko sai Allah ya kona shi akan wannan zaka duk wanda sai ya taba yin shirka ya marma zai tuba ko da baya yi yanzu shine zalunci da farko da Allah ba zai kyale ba zalunci na biyu zalunci bayi i junansu to wannan ma Allah ya kyale shi duka sai an yi istifa'in shi sai an warware shi gaba daya shine gulma da cin naman mutane da cin dukiyar mutane da sharri da kisa da duka da kwace da sata da aka yi wa juna duk irin wannan lafuka su ma Allah baya rangwame a kansu sai an yi istifa'i ko da ko Allah ne da kanshi zai yi belin bawa ma'ana ya ɗauka a taskashi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu hukum sai Allah ya ɗauka in Allah ya su mutum da falala da rahama Allah na ya ɗauka ya biya maka amma dai wanda ke da haƙƙin sai an bashi yace zalunci na uku shine zaluncin da bayi suke wa kansu shine saban da kake wa Allah sabo tsakaninka da Allah wannan kanka ka cuta baka cuci Allah da komai ba amma yin shirka to cutar da Allah ne shine ma'ana abu shine a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya sanar yace Allah yace dan adam yana cutar da ni al-imam ake da shi haka Allah yace inna ibna adama yazlimuni khalaqtuhu wa ya'budu ghairi Allah ne da kanshi yake shakawa yake korafi cewa dan adam yana cutar da ni na halicce shi sannan ya wa wani na sai Allah yace sai zo ya tarar da ni to duk abin da yake shirka ne jama'a ko mun karantar ta to wallahi dole bawa ya guje ta in qayyim yake cewa kuma shirka tana da kofofi ta sun fi kofofin kowane laifi yawa ma'ana baka iya sanin ta sai dai kawai kai ta kazan ka baka sanin ta ina shirka za ta bullo maka ka gari ya tana kawo shirka san jiji da kai san a san kai wane ne kaza yin abu don wani ya gani yi dan Allah amma kuma kana san a yaba maka duk waɗannan sai kai ka ga shirka ba to nan kuma waɗannan kuburiyancin mu'amalantar kaburbura da ba su falala da ɗauko abin da yake falala Allah ce da baiwa mutane irin da yake shehunai da hujjufai da ɗawagitai da sarakuna hatta da miƙewa da ake idan wani ya shigo waje wannan shirka ne fa jama'a shirka ne ku je ku sake sauran karatun abin nan eh, eh, kaba'ira na malam albani da yana kaba'ir na farko farkon nan musamman kasukan da ya tsawaita batu akan shirka da kuma jahiliya wallahi zama dole sai mu yi ta don duk abin da zaka yi zama ka takaiti ne akan cutar da kanka domin wannan Allah yana rangantawa kan shi cutar da kai kanka in har sai yi wani zalunci ko, to kai wuce wanda za ka yi wa kanka Shi ne khalatu amalan salihan wa akhara sayi'a asallahu an yatuba alayhi amma ka ga zalunta Allah da zaluntar bayan Allah to ka guje mushi ka guje wa shirka ka guje wa haƙoƙin bayan Allah sannan sai kuma ka guje wa zalintan kanka Allah ya tsare mu a takaice jama'a babu kyau yawaita zuwa wurare na kaburbura babu kyau da sunan kawai kaje don gewa mutanen kabarin da sunan kaje don ɗaukaka don cewa tunanin suna da ɗaukaka amma ana iya zuwa makabarta don ziyara makabarta don yin addu'a makabarta don ɗaukan izina cewa waɗannan mutanen da suke kwance a nan an yi lokacin da su ma suke raye suke cikin wadata da arziki da annashuwa yadda kake kaima da sai kasan cewa kai masa tasiru ila ma saru ilai yau mamminar ad-dahr imma ajilan wa in ajila Allah ya samu cika da imani هذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك معصور عن ابن مسعود رضي الله عنه يتي ون abin da aka samu imam ahmad ya kyamata na mai da abin al'ada to lallai an ruwaito shi daga sahabi abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda wa ghairihi da wani sahabin wanda ba shi ba lamma takhadha ashabuhu makana lokacin da ɗaliban imamu shekul islami cikin sahabbai ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda aka samu wasu ɗaliban shi masu zangayi sai suka samu wani wuri suka taru ya ji una filin zikiri suka kafa su ma wata 'yan zawuyarsu ko suka kafa wani majalisi na zikiri suka kafa majalisi na zikiri sai aka samu wani muƙaddami jama'a fakar da ilai wannan mukaddami yana ce musu kai kai salati kafa kaza kai kuma in ya gama kai mana kafa kaza sai ga babban malami cikin sahabbai ya fito shine wane ibn mas'ud faqala sai ce ya qaum ya ku mutanen nan la antum ahada min ashabi muhammadi yanzu kuna tunanin kun fi sahabbai shari'a ne aw la antum ala shu'bati dalala ko ko kuna tsammanin kun hau ta farkin batani? to wannan kalmar ita kamata a fassara wa kowa da ke wata da yanzu ko yake kirkiro wani abu yake tunanin tun da yana da wani lafazi umumi da yace ayi bari yayi irin wancan da da suka gabata na falalar zikiri falalar taruwa a ambaci Allah falalar taruwa kanta alkurani in za ka yi ka irin na sahabbai in ba irin na sahabbai bane sai a ga maka wannan kalma to ka fi sahabbai sanin shari'a ne ko ko dai kana yi kan tafarkin fata ne wa inna aw iyyakum ala hudan aw da ala aw fi dalal mubin wa anta aw sahabati ala hudan aw fi dalal mubin ko dai kai ko sabai wannan kan bata wannan kan shirya to muna da yaƙini sabai akan shirya suke saboda Allah ya suna kan shirya kai kuma fa mafi karanci a ce kana kan tafi musu ma asara mafi karanci ke da haka jama'a mu kiyaye wannan kuma kalla ka gani wannan fa ana magana zikiri da mutum ma zai zauna yi shi a natse bi kalbin hadirin da zuciya wata ke tana kulawa da abin da ake faɗa yana ta cewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah wa tube astagfirullah wa tube yana yi a natsa ya san abin da yake faɗa da zuciyar shi da bakin shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dalil amma irin wanda za a zauna an ta la ilaha illallah eh, ana ana kada kai ana buga kirji tun ana haka har a fara rawa ana juyawa ana murga da duwawu kama ana buki tun ana yi fa ana ana har ana daukan caji a daukan caji kawai shikenan sai ga an burkici duk ga sunan clips na waɗannan irin shaɗanci suna yawo a wayoyin mutane kusan an yawo a wannan zamani na saukin yaɗuwar wato abin nan bayanai kusan kowa ya gansu za a gana mata za a gana maza za a gana cakuɗe ne tsakanin maza da mata za a gana dattawa za a gana kaza shi nan gari gari ana yin waɗannan abunan tun ana ana ɗan harrakawa ana motsawa kawai sai a tafi an fasu kenan ko wani a ce ya suma wata ta faɗi ta fita ta birgima da sunan salati ta ina ka samu wannan duka wannan shedan ne ke bullo wa mutane da babuka na bata mun karanta a baya aka ce shedan abin da yake so kai ka sauka daga kan turba bai damu in ka zai sauka ka yi fakin ne a inda ya kamata ka yi fakin dama ko hagu ba bai damu ba shi dai kawai ka saki layi ka dai saki asalin turbar gaskiya ba ruwan shi da ka fada dama ba ruwan shi da ka fada hagu to da wanda wani ya saki turba sai ya fada sako wani kuma a cikin addinin da yake yi shaɗan zai zama da shi daga kan turba sai ya fada shi kuma irin wannan ifarati da wuce maka da rawa Allah ya sani mu wa aslu hada malam yace asalin wannan wacce magana da ya ambata al-Imam ad ya fitar da ita a cikin littafin shi ainihin wato sunan ɗinsa da isnadi kyakkyawa malamai sun tabbatar da ingancin shi wa aslu hadha anna al ibadati al mashru'ata allati tatakarraru bi takarrur al awqat asalin wannan kaida shine saboda ibadoji waɗanda Allah ya shar'anta su waɗanda suke maimaituwa da maimaituwan lokaci hatta tasira sunanan har su zama al'adu wa mawasima su zama al'adar shekara-shekara kad shara Allahu min ma fi kifaya kifayatul ibad Allah ya riga shar'anta mana mu bayinsa abin da ya isa fa idza ahadatha istima'un fa idza uhdisa istima'un za'idun ala hadhihi al-ijtima'at mu'tad aka idan aka kirkiro wani sabon taro ƙari akan waɗannan tarurruka da aka saba mu'tadun ya zama al'ada kana zalika mudahat lima shar'ahu Allah wa sannahu wannan ya zama cin karo ne da abin da Allah ya shar'anta da abin da Allah ya tsara wa fihi min al-fasadi ma taqaddama tanbihu ala ba'dhi akwai barna da ke cikin wannan wanda wasu barnata ko in kun tuna a can baya mana bayani akan su barnar da bid'a ke kawo da salatin ma yaf'aluhu ar-rajulu wahdahu sabanin abin da mutum zai shi kadai babu laifi mutum ya zama kullun yana da zikiri da yake yi na katin alkur'ani misali kullun ya daura kan shi kullun kanta izu kaza kullum zan yi salati kafa kaza babu lihi mutum ya tsora wa shi wannan ya mai da shi wurdi da yake ibn taymiya kamar yadda ibn qayyim ya bada labari a cikin al sayyid yace ibn taymiya yayi wasu shekaru da dama kullum idan ya sallah asuba yakan zauna a masallaci ta zikiri yana ambatan Allah har sai rana ta fustakewa sai kusan lokacin azhar kuma yakan ce musu wannan shine breakfast ina in ban yi shi ba bana jin daɗi bai taɓa ce musu ku zo a tare a yi ba zai karanta alkur'ani ya yi zikiri ya salati ya yi hailala tun daga sallah asuba jama'a ba wai zuwa hantsi ba har zuwa daidai da sallah azhar yana yin wannan shi kadai bai ce ma kowa ya zo yi ba to babu lishi mutum ya zama yana yin wannan ya zama yana da awul jama'atil makhsusa ahyanan ko kuma wasu mutane su taru amma a wani lokaci daban in fact yana da gaske abin da ma ya kamata kowa ɗauka kanshi da ma wannan rayuwar da muke yi ta maddiya rayuwar nan ta materialism in ka lura gaba ɗaya rayuwar mu kawai routine ne kullum gari ya waye ko za mu yi wanka mu fita muna sauri mu tafi ofis ko kasuwa ko gona ko kasuwanci ba za mu dawo ba sai dare ya yi yaran mu sun yi bacci matan mu sun gaji da jiran mu shikenan ka zo ka ci abinci ka ci ranar lissafi ka buga waya nan ka buga waya can in malam makaranta ne ya fara makin yana yana tsaki yana yana Allah isa in ya gaji ya rufe ko ba haka bane gobe kuma is another day kullum haka za ka yi ta yi haka har ka tsufa ka mutu sai ka ga babu wani abin arziki da ka tsinana to ya kamata irin wannan rayuwar da muke jama'a ta neman abinci da muke ce mata ko neman abinci kuma kullum cikin yawa muke ya kamata sai ka tsara to kullum ya kamata ka samu ko da rabin awa ne ko da rabin awa ne ka dinga katin alkurani ya zama ka mai da shi shi ma rotin da an yi sallah su da ka zama azkar duk saurin da kake sai ka karanta ko izu ɗaya ne ko shafi biyu ne ya zama kullum kana yi ko a a'mali adwamuha wa in kalla ko in a office ne zama office din ku da nisa irin wanda suke zauna a wurare waɗanda suke ba a ɗaga kafa yanzu a Lagos ne da karfe hudu a suba za a fara gogoriyo ko za a tafi office to ko break aka je ka shiri lokaci a cikin lokacin break ka tsaya kanta alkurani ka tsaya kai salati kai zikiri kai tasbihi ma kada zuciya ka ta bushe ibn taymiya yana cewa zikiri ga zuciya kamar ruwa ne ga kifi yace kana ganin zai yi kifi rai babu ruwa zai wa kifi da za a je shi anan kai a kyale shi da kanshi zai mutu da kanshi ba sai an yanka shi ba sai an mai komai ba saboda ya rasa wata madda daruriya li baqa'i hayati ya ya rasa wani abu wanda yake na dole ga rayuwarsa to kai kokari a matsayin ka na musulmi ya zama kana karanta alkurani kana salati kana zikiri kana istighfari kana tana Allah wannan shi ma ya zama routine a rayuwarka ya zama wato kullum kana yin sa kuma ka saba wa iyalanka tun daga yara ƙanana 'yan firamare a saba musu da wannan in sun tashi da asuba sun yi sallah ko sun tashi da safe da ranar sun tashi a ce to kowa ya je karanta alkurani kowa da ke qur'ani shi karanta ko da aya biyu ne su saba sa'annan a ce musu kun yi addu'a fita gida kun yi addu'a bacci in za su kwanta da sauransu jama'a duk muna ɗaukan waɗannan for granted amma abin da ya shafi na rayuwa ba ma ɗaukar shi for granted kullum ana tambayar su kun yi assignment eh ku je a sami ɗin kala? Eh, za ku je kala kuwa yaya labarin jarabawa ku sha ta fito ina facebook ku kuna wasa da su kai ku yaga facebook duk waɗannan na duniya ana damuwa da su ya kaya ga wannan rigar ka san nawa na siye ta duk ba ana musu wannan ba a yi ta musu fada akai jin da kuke ɓannan ruwa ba ku san ruwa yanzu siya ake ba wannan rulai da kuke ganin shi siya ake fa in suna ɓanna ba haka ake ga musu ba haka za a raba sun siya ake ba su ba ruwan su kawai ko kuma ba san cewa babu kuɗi ba sai yaro na iya ce maka baban sai mun jirgi amma shi za ka yi afo jirgi bai san ma wani kawa ba ma taba taba jirgi ba ma'ala <laughs> sai ka sai shi kawai ban da kuɗin jirgi kawai ka gaya mai haka ni ban da kuɗin jirgi kuma kuɗa da shi ba zan sai maka ba saboda ba a ce mutane haka dai ɗaya jirgi kai ba shugaban kasa bane sai ka mishi bayani suna fahimta jama'a <laughs> inda ka musu bayani ba za su yi tambayi bayani a wani wurin da zai zama maka da kunci wallahi ran nan wata mata ta tambaye wani tambaya wai yaron ta ya dame ta sai ta gaya mishi ne zina saboda malamin islamiyya ya ce musu in an yi zina ana jefa mutane ita kuma ta rufe ta gaya mishi ne zina <laughs> sai na ce wata ki ce mishi idan mutum ya kwana ɗaki ɗaya da matar da ba ta shi ba shine yayi zina ashe wannan kuma abun nan ne uzurin aka bawa mai gambe da ta gaya mishi haka ashe yaran gidan masu kuɗi ne suna kwana ɗaki da ta tsohuwa wanda take musu aiki sai ce wallahi ba zai ƙara kwana ɗaki da ita shi bai so a jefe shi hagari <laughs> da zai iya fahimta asali abin da ake cewa zuma ba amma kuma yana da curiosity to haka yara suke yanzu suna da yaran yanzu sun fi sun fi manyan yanzu yau wani yara ɗan yanzu kaga suna sarrafa yoyin hannun na wala sai kai mamaki sai ka sai waya ka aje ta baka san kanta ba yaran ka san kanta ko ka saka kimiyya ake ce mashi kifa da kowa duk za su bude shi za su shiga inda baka shiga ba na maka tafi kuma yara ne kanana gasan to da kaka dinga underrate kwakwalwarsu Allah ya kawo su a zamanin da akwai wato abubuwan da suke sauƙaƙa musu ma'ari suke sauƙa musu fahimta abubuwa to duk abin da ya tambaya kawai gaya mushi gwargwadon hankalin shi da zai gane gwargwadon abin da zai iya fahimta game da tauhidi game da ibadoji game da rayuwa game da addini duk ka dinga gaya mu sai ka ga yara kanana jama'a sun fahimci abubuwa da yawa a rayuwa sun fahimci illar kaza sun fahimci alfanun kaza da sauransu Allah ya tsare mu to da haka jama'a mu saba wa kanmu da zikiri wanda duk ya san bayi jama'a ya kokari ya dinga yi ranar alkiyama za mutum zai yi na kanshin yawa ya gari ba shi da ayyukan alkhairi waɗannan kuma su ne ayyukan alkhairin da za ka yi haka jama'a abubuwa irin waɗanda suke na fili sallar dare din nan ko da raka'a uku ce daya istighfari da zaka yi tsakar dare jama'a azumi litinin da alhamis ga sunan ko ayyamul bidu ko wane ne da yan sadaka da zaka ba ta naira goma a gidan mai sai ta gagare ka usaimin yana cewa yana kokarin fassara ayar da kafare suke cewa a dawo da su duniya fa as wa akum min as-salihin fa as me yasa suka zaba me yasa suka zaba fa as ba su ce fa usalli ba ba su ce fa asu ba ba su ce fa uzakki ba ga ayyuka nan iri daban-daban na alkhairi ko amma kafirai a kiyama za su fatan su dawo duniya ne kawai don su sadaka yace saboda abin da suka shaida a lahira na yadda sadaka take accumulating lada shi sa sadaka da kake ganin ta kana rina ta manzo Allah cewa ku ji wuta ko da rabin barin da biyu ittaqun nara walau bi shikki tamra kashi Usaini ya tafassa wannan maganganu a cikin ainihin ah, abin nan shi tafsirin sa ya kawo maganganu daban-daban akai ya kwadaitar akan sadaka da muhimmancin ta yace da kuma yi mamata sadaka dan mamatan mu za su fatan ina su dawo duniya su sadaka ne to mu da muke duniya mu ringa musu to eh? ka ba da sadaka da niyyar cewa an bayar don wane ya samu ladan wakafi ya kamar wakafi sadaka abinci in kina da uba ko miji ko ɗa da ya rasu kullum za ka iya ka ba da sadaka da tunanin Allah ya bashi ladan Allah zai bayar haka sadaka na daga cikin abin da aka samu salaf suna yi a aikace duk da babu hadisi tabbatacce a kai shine ana yin sadaka ta warkar da cuta idan ciwo ya damu mutum aka rasa yadda za a yi da shi malaman salaf sai su ba da prescription cewa to yan uwan shi kullum a dinga mai sadaka kullum a dinga ba da wani abinci da sunan sadaka don Allah warkar da shi ana wasu sai warki salaf suna yin wannan karanta na nagawi a ba a yi mamaci layya domin layya aikin kurba ne wanda yake yi da kan shi ya riga ya shuɗe baya daga cikin aikin da za a iya wa mutum bayan ya mutu a mai layya wallahu ta'ala alam a daga ma muna so mu kwadaitar da junanmu ne mu junanmu nasiha akan mu saba da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa hadha kuriha kariha sahabatu ifrada sawmi rajab lamma shubbiha bi ramadana dan haka ne sahabbai suka yi kyamar a kadaita azumin tsofaffi a yi shi don ya yi kama da ramadana kar yi azumin tsofaffi wata guda don kana yi kamar ka kara wa jama'a wani ramadana ne wa amara umar radiyallahu anhu bi qat'i shajara da haka ne umar yasa aka je aka sare bishiyar nan allati tawahhamu annaha shajara allati buyi a sahaba ta taha bai'atul ridwan Kuma ne sa aka je aka sare bishiyar nan da ake riya cewa wai ita ce bishiyar da sabai suka taru manzo Allah ya tsuguna da kashinta suka zo suka yi mushi mubaya da Allah ya bada labari idu bai unaka ta hata shajarati ko fa alima ma fi qulubi lamma ra'an nasa yantabuna lokacin da Umar ya ga mutane suna tsinkaye suna tashi musamman su tafi gun wannan bishiya wa yusalluna indaha sai su je kowa da daduma shi sai ya tsuguna ya salla ya adda ya tashi ka anna hal masjidul haram ka masallacin makka ce ita aw masjidul madina ko kuma masallacin madina da ake nufata shi musamman don ibada wa kadhalika lamma ra'awhum qad akafu ala makanin qasalla fi nabi sallallahu alaihi wasallama ukufan amman nahu an dalika haka <clears throat> da ya ga mutane suna gogoriyo akan yin sallah a wani waje a cikin masallacin madina inda ake cewa annabi ya taɓa zama a wajen ya sallah ya taɓa tsayuwa akan wurin ya sallah sai mutane suka ayyana wurin suna nufata shi da sallah sai annabi alaihi salatu wasallam ya hana ah, sorry sai dan Umar ya hana wa qala aturiduna an tattakhidu athara anbiya'ikum masajida kuna so ku bai da burbushin annabawan ku ya zama masallatai Abdurrazzaq Sanani ya rawaito wannan magana au kama qala radiyallahu anhu fa kama anna tatawwu as-salati furada wa jama'atan mashru'a kamar yadda yake yin ta ɗau'in sallah ɗaiɗai ta nafila ko kuma a yi ta jam'i akwai shi a shari'a min ghairi an yuttakhadha jama'atan amma ba tare da an maida musamman na jam'in nan ya zama jam'i ne ga magaru wanda ake kullum ba mutakarrira ba tare da kuma ana maimaitawa ba tushbihul mashru'a maimaicin da zai yi kama da shari'a min al kamar shari'ar ranar juma'a shari'ar sallar juma'a wal iyani da shari'ar sallar idi wa salawatul khams da shari'ar sallah biyar ta wuni da dare fa kadhalika tatawwu al wa dhikr wa du'a haka nan tatawwi na karatun alqur'ani da ambatan Allah da addu'a jama'atan wa farada asali ya halasta a yi shi a jama'a ko ɗaiɗaiwa wa tatawwu qasdin qasdi ba'd al-mashahid kuma ya halasta ta tatawwi <clears throat> na nufatar wasu wurare wa nahwu dalika da makamantan abubuwa irin waɗannan kulluhu min nau'in wahid duka abu ne guda daya yufarraqu bainal kathiri at-zahir minhu ana bambance tsakanin wanda yake yayi yawa ya bayyana ya fito sarari daga ciki wal qariri al khafi da kuma wanda yake kadan wanda bayyana ba wal mu'tadi wa ghairil mu'tad da wanda aka mai da shi al'ada da wanda ba mai da shi ba ma'ana wanda ya bayyana yayi yawa da wanda aka mai da shi al'ada ya zama bid'a wanda yake kaɗan a ɓoye ba mai da shi al'ada babu laifi wa kazalika kullu makanin mashru'il jinsi haka duk wani wuri da yake a wurin akwai wani jinsi na abu da shari'a ta ce ai lakin al bid'a wa ittikhadu ada lazima ya zama amma akwai bid'a da mai a cikin mai da shi al'ada mai da abin al'ada ya zama kullum ana yi to akwai bid'a a ciki shine kamar zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yi mishi ziyara da yi mishi sallama asali kaga akwai jinsin abin da yake shari'a ne a ciki shine ziyarar kabarin amma mai da shi al'ada lazima ta kullum shine bid'a hatta ya sira ka annahu wajiba ya zama kamar wajibi har wani ya dinga jin idan ya je Madina kwanakin da zai a Madina a umara ko aikin haji ko ziyara ko kaza to in ya rasa bayan wata sallar farilla ya rasa zuwa kabarin nan ya ga kamar yayi laifi wa yatarattabu ala istihbabihi wa karahati hukmun hukmu nadri sai zama yanda ka mai da shi mustahabbi ya zama makruhi saboda ka mai da shi hukuncin bakanci ne kama kayi alwashin dole sai kayi wa ishtiratu fi'lihi fil waqfi wal wasiya sai kuma a karhanta shi ma idan daga cikin lawazim na kasancewar shi haramun makruhi shine an karhanta idan kai wakafin dukiya ka kace a dinga yin wannan abu ko kai wakafin kai wasiya cewa a dinga daukan dukiyarka a dauki shadarin dukiyarka a je ayi wannan ma'ana mutum ne zai rasu ya da dukiya sai ce to a dauki ɗaya bisa uku a bai ma masu tafiya kabarin kaula to ba za a cika wannan ba a dauki ɗaya bisa uku a bai masu zuwa hubbari ba za a cika wannan ba ba za a cika wannan wasiyar ba haka mun karanta a baya ko idan ya ce a dauki ɗaya bisa uku a ba 'yan ushaku su shirya maulidi ba za a cika ba a cikin malikiya wannan karanta harki sharhin motasar ya ce ba za a cika wannan wasiyar ba saboda wasiya ce ja'ira wasiya ce ta zalunci to wasiya ma kenan za a ɗauki shaɗarin dukiya ina kuma ga mutum ya wakafin dukiyar shiga gaba ɗaya ya ce duka dukiyar da na bari na bar ma masu zuwa kaula hadis shekara ziyarar kabari a dinga yaukaka dukiyar in za su je a yanka musu tikiti a ba su dta a ba su security a ba su kuɗin hotel da komai to duk wanda ya wannan wasikin, ba za a ya wannan wakafin ko ba za a karba ba saboda mene saboda wasiya da wakafi nau'o'i ne na ibadoji jama'a ba a karban su sai ga abin da yake shari'a ta yi da shi ma'ana ba za ka yi wakafi yanda ka ce ka yi wakafin kuɗinka duka a ɗauka a ba Nigerian Super Eagles ƙungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya misali ko ka ce ka yi wasiya a ɗauki ɗaya bisa uku a ba su alinuhu sai ya harkar fim ko mun gane wannan ko ka ce a je a gina wata silma a dinga kallon fim kyauta kar a ƙara an san kuɗi ya sai kuɗin ka san ƙari duk wannan wasiyar da za a karɓa ba saboda wasiya ce ja'ira ko mun gane wannan kai hatta fada idan kai wasiya ka ce ka mutu in ka mutu akwai wani kawunka ne a ɗauki kuɗi a bashi sai aka tara misali boka ne ko ɗan giya ne ko ba za a cika wannan wasiyar ba saboda mazan na tunanin in an ba shi zai barna da dukiyar cewa giya zai sha ko caca zai yi ko zai ƙara siyo na'urori na yin bokanci ko zai ƙara yaukaka sana'ar shi ta sai da giya to irin wannan ma marzan kenan ma na barna ko malamai suka ce wannan wasiyar ma ba za a cika ba ballantana kuma wadda take ƙarar barna ce shi za jama'a aikin fa aiki karatun sunna jama'a ba za a dakata ba sai an ci gaba da yi don har yanzu a ƙasar nan akwai ƙarancin fahimta yadda suna take zama Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa <clears throat> haisu kanan nazaru la zama illa fil saboda shi nazari wato alwashi baya lazimta ka aikata shi sai in a cikin qurba wato in kai alwashi akan sabon Allah ba za ka cika shi ba wa kadhalika al-amalu al-mashrutu fil waqf haka aikin da zaka sanya wakafin dukiyarka akai sai in ya zama kusanci ne zuwa ga Allah la yajuzu an yakuna illa birran wa ma'arufan ba a yin wani aiki na waƙafi da dukiya sai aikin da yake zama birran abun alheri wa ma'arufan abu sananne a shari'a ala zahirul mazhabi wannan haka fatawa yake a asalin zahirin mazhabin imamu ahmad wa qawli jumhuri ahlil ilmi da kuma maganar daukacin malaman musulunci wa sannu ila zalika insha Allah malam ibn taymiya ce za kuma mu yi ima'i za mu dan ishara zuwa ga waɗannan maganganu a gaba kaɗan insha Allah sai yace wa hadhihi masailu kaga waɗannan mas'aloli magana akan wakafi da nazari da ainihin wasiya da me ya halasta ayi da me bai halasta ba da ina ya kamata a je ziyarta da ina ne bai kamata ba yaushe ya kamata a ziyarta sau nawa ya kamata a yi yace tastaqiru ila bastin aksara min hala tana buƙatan ƙarin bayani ƙarin yalwata karatu fiye da wannan la tahtamiluhu la yahtamilu hadha al-mawdi amma wannan wurin ba zai yiwu ai wannan ba sai ka koma cikin fatawa kenan duk waɗannan sanan a cikin fatawa zan kama jama'a wa inna malazantu tanbihu ala al-mawasim al-muhdasa kadai anan ina so ne nayi fadakarwa akan bukukuwa na bid'a wa amma ma yuf'alu fi hadhihi al-mawasim amma abin da ake aikatawa a cikin waɗannan bukukuwa na bid'a mimma hu manhiyun anhu fi shar'i wanda asalin shi dama an hana fa hadha la yuhtaju ila dhikri wannan ba sai an bata ba shi bikin kai a ce biki kaza babu kyau ba sai an yi magana akan abin da ke cikin shi event din da ake yi marasa kyau ba li'anna zalika la yahtaju ila la yahtaju an yadkhula fi babi domin wannan bai bukata a shigo da shi nan mislu abubuwan da ba sai an tsaya an yi bayani a su ba wadanda kowa ya san barna ne raful aswati fil masajidi daga murya a tare a masallaci da sunan bikiri sai a buge kuma da wannan amfasu ko ana ta harrakawa ana ta ihu a masallaci kamar kiristoci wa ikhtilatir rijali wan nisa da cakuɗe maza da mata da aiki babu ainihin shamaki babu ka'ida addini wanda kuma kowa ya san haka yana haifar da barna iri daban-daban yanzu cocina da yawa a ƙasar nan kana karanta jaridu ko kana sauran labarai Za ka ji kullum ana tuhumar wato faruwar alaƙar jinsi ta abun kunya da barna tsakanin mambobi na cocin wani lokaci tsakanin limamin nema da mambobin saboda ana ya babu kaidi to haka kuma waɗannan abubuwa suke faruwa a gun tarurruka irin na yan bid'a da ba sa kaidi wajen haɗa maza da mata yan ɗarika ne yan shi'a ne yan menene Allah da shi kyauta au kasarati iqadul masabih ziyaratan alal haja da kunna fitilu a cikin masallatai fiye da bukata a kunna fitila hatta yawa aw iza'il musallina da cutar da masallata an tare masallaci ana ta kida da waka aw ghairihim ko wanda ba ba masallata su wucewa misali irin da yashi shiya suke tara hanya da su cutar da masu amfani da hanyoyin ne cutar da bayin Allah masu neman arzikin Allah bayan kasa bi kaulin aw fi'il da maganganu ko ayyuka kamar yanzu yake wannan magana ko fa inna quba hadha zahirun li kulli muslimin munin wannan abun munin cakuɗe ne maza da mata ihu a masallaci kunna fitulu fiye da bukata cutar da masallata cutar da mutane ta hanyar magana ko aiki da bid'a da kake yi wannan kowane musulmi ya san babu kyau wa inna ma hadha min jinsi sa'iril aqwal al muharrama fil masajid domin wannan na cikin sauran irin awwan da aka hana yi a masallaci na a zauna masallaci ai tafira da hayaniya ko makamantan su sawa'un hurrimat fil masajid wa ghairi shin waɗannan abubuwan haramun ne a masallaci da wajen masallaci ko ko haramun ne kawai a masallaci kal fawahishi wal fushi kamar alfasha da munanan maganganu waɗannan sun haramta a masallaci sun haramta a wajen masallaci Ausi sina an hal masjid masjidu ko kuma abinda aka tsane masallaci aka ce kar ayi a masallaci amma ana iya yi a waje kamar mene kalbai kamar cinikayya kuna ta kai ga sa'insa da bayayya da musu da rantsuwa da yi min ragi da yi min ƙari wannan bai halasta masallaci ba amma siye da siyarwa na musaya kawai don ana kulla ciniki kamar yadda mai mutum yake cewa ko wa in bi mu'abatin ko da da amshi da miƙa ne Kawai ka ga mutum da abu ka san kuɗin shi kai ka miƙa mai kuɗi shi kuma ya miƙo maka babu magana tunda ka san gashi nan a kashe ka san yadda yake wa in bi mu'aqatin kenan ko in ji mai rusa in ji mai eh, khalid to irin wannan babu laifi a masallaci ya halatta amma cinikayya wanda za a kai ga bayayya da musu da neman shaidu da kwankwasawa da zuwa a dawo da neman ragi wannan babu kyau a masallaci amma ana iya yin wannan a kasuwa a wajen masallaci ko domin in ana yin wannan a masallaci an maida masallaci ya ɗauki surar kasuwa kenan to kasuwa kuma gidan shaidan ne shi ne abin da ka hana wa in sha dalla da cigiyar abin da ya bata kaga an hana a masallaci amma babu da ka yi a waje in wani abin ka ya bata ka zo masallaci kai cigiya a cikin hadisi ingantacce da ga mutum da ya fitar manzo Allah ya ce a ce maka Allah ya saka ka ganshi a maka wannan muguwa addu'a da kashi cikin masaji kace ya jama'a wallahi na yi alola na ba hantsati tina mai bala'in tsada dubu sittin da biyar na siye shi don Allah jama'a ya gani sai a ce Allah ta ka gani shi ya Allah ya hana ka gani shi wani sai a bige damba da shi a wajen ko haka wa iqamatul hududi da tsaye da haddi bulala da za a yi ma wani ko kisa ko makamancin shi shi an hana a masallaci amma ana iya yi a farfajiyar masallaci ko wajen gari hasali a farkon musulunci da sauran gwamnatocin musulunci ana ware wuri na musamman a gefen gari inda ake tsaye da hajji wani abu dalika ta makamantan ire-iren waɗannan abubuwan to za mu saurara a nan insha Allah saboda kurewa lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a inda yake cewa kar da karabadul mutaakhirin min ashabina wa ghairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah